الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha biyar yau ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu talatin da shida Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da darasin tasiri da muke yi wannan masallaci jami'u shehu ɗan hadis salafi rahimahullah kuma muna cin suratul nuhin alaihi salam surar da muke bayani akan haƙurtar da masu da'awa da koya musu ɗabi'a ta haƙuri da juriya da koya musu salo da nau'ukan dabaru da ake yi wajen da'awa Allah ta'ala ya ɗauki annabi Nuhu alaihi salam a matsayin misali babban misali wanda za a buga ma masu da'awa shi domin su koyi da wannan annabin Allah wanda ya karar da shekarunsa masu ɗimbin yawa a wajen isar da sakon Allah kuma ya yi haƙuri kuma ya yi juriya kuma ya jajirce a lokacin da Allah ta'ala ya masa wahayi cewa al'umman nan ta ba za ta yi imani ba ko da haka aka ba shi umarni da ya yi addu'a domin halakar da wannan al'ummar kuma ya yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da ita sai aka samar da waɗanda suka yi imani da shi suka shiga cikin falafale su kaɗai suka tsira za mu tashi aya ta ashirin da hudu bismillah wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم الله تعالى وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a game da abin da mutanen annabi Nuhu alaihi salam suka rika cewa suka lissafa manya-manyan gumakansu wanda kamar yadda sayyiduna Abdullah na Abbas radiyallahu ta'ala an ma ya ba mu bayani cewa waɗannan mutane ne na kirki dukkaninsu da Allah ya ambata waddu da suwa'u da yahusu da ya'uku da nasu dukkaninsu asma'u rijalin salihi sunayen mutanen kirki ne kanu qabla nuhin sun kasance kafin annabi nuhu alaihi salam falamma matu lokacin da suka mutu a wuhar idan ila a sabidin a nin sibu alama jalisi yin tamatila shaitan ya zo ya wahayi ga mabiyansu waɗanda suka san su ya ce an da kowa majalisin sa a yi shi a ajiye domin ya zama tilkari a rika tunowa sai na abdullahi abbas ya ce falamma qala la amadu wa nusiya al ilmu ubidu lokacin da zamani ya tsawaita aka manta da ilimi aka daina wa'azi babu tauhidi to shi kenan ubidu sai aka rika bauta musu ba waɗanda suka gina su suka bauta musu ba a jikokinsu da ba su san su wasu suka bauta musu waɗannan mutanen guda biyar sunayen mutanen kirki ne amma suka zama gumaka to shine sai Allah ta'ala ya ce wa qad adallu كثيرا وقد أضلوا حقيقة سنبتد كثيرا ما فيها ولا تزد الظالمين إلا ضلالا يا الله تعالى قد تقارع مع الظالمين مشركي كافري كومي إلا ضلالا في متى wannan annabi nuhu alaihi salam yayi wannan addu'an ne a ƙarshe ƙarshe a ƙarshe ƙarshe lokacin da ya ga yayi da awaye da awaye da awa amma ba amsa kiransa ba malaman tafsiri suna da maganganu guda biyu a game da wannan ayar da kuma ayar karshe ta wannan sura wasu malaman tafsiri suka ce da'a aruhun alaihi salam ala qaulihi min ghairi wahyin min Allah annabi nuhu alaihi salam yayi addu'a akan mutanansa a halakar da su Allah ya kara musu bata Allah ya batar da su ba tare da wahayi aka masa sai daga cikin kaulin malaman tafsiri ba. wasu kuma malaman tafsiri suka ce a ai Allah ne ya bashi umarnin da ya addu'a domin Allah ya ba mu labari a cikin suratu hud yake cewa wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana akai wahayi ga annabi nuhu alaihi salam annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana daga yau ba za a sake samun wanda zai yi imani daga cikin mutanenka ba illa man qad aman sai dai wanda dama ya riga yin imani amma ba za a sake samun wani bayan su ba to sai malaman tafsiri a kauli na biyu sai suka ce ai wannan bayanin da Allah ta'ala ya masa baka anna Allah ta'ala amarahu an yad'u alaihim bil halaki kamar Allah madaukakin sarki ya bashi umarni ne ya masa wahayi cewa ya musu addu'a ta halaka kawai so da ka yi musu wannan addu'ar ta farko ce wala tazidu zalimina illa dalala ya Allah ta'ala kada ka ƙara ma azzalimai azzalimina al mushriki mushrikai kada ka ƙara musu komai illa dalala sai barka kuma dama Allah madaukakin sarki ya ce qul man kana fi dalala falyamdud lahu ar-rahmanu matta ka ce duk wanda ya kasance akan bata to falyamdud lahu ar-rahmanu matta Allah ta'ala mai rahama ya ƙara masa ɓata kuma a gefe guda Allah ta'ala ce wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwa waɗanda suka shiryu sai Allah ta'ala ya ƙara musu shiriya kuma ya ba su taqwa mutumin da ya shiryu ana buƙatar kullum ya zama yana ƙara shiriya wanda kuma ya ɓata aka yi masa iyakar wa'azin da za a masa Allah ta'ala a cikin iliminsa sai ya ci gaba da batar da shi domin ya halaka gabaki dai Allah madaukakin sarki ya tanadar masa wuta wacce take babba wuta ta musamman wanda aka tanadar mu mushrikai sadaka annabi nuhu alaihi salam ya ce wa qad adallu kathira ya Allah ta'ala waɗannan mutanen sun batar da masu yawa daga cikin mutane saboda ka wala tazidu zalimin illa dalala ya Allah ta'ala kada ka ƙara ma zalumai mushrikai komai sai bata to tari sunayen azzalimun yakan zo da ma'anar almushrikun ko alkafiru dan Allah sallallahu ya fassara az da ash-shirk inna inna ash-shirka ya dauko waccan aya ya fassara cewa az-zulm shi yasa malamai suke cewa matakin zalunci mafi girma shine al-ishraku billah shine suke ci mishi az-zulmul azlam zalincin da yafi kowane zalunci girma shine an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine mutum ya dauke Allah subhanahu wataala ya sa masa kimi ya sa masa abokin tarayya alhaji Allah ta'ala shi ya halitta mu saboda ka annabi Nuhu alaihi salam ya ci gaba da bayani ya ce mimma qadi'at mimma qadi'at wannan maganar Allah subhanahu wa ta'ala ce ba maganar annabi Nuhu alaihi salam ba Allah ta'ala ce mimma khati'atihim daga cikin zunubansu ko kuma saboda su ne saboda zunubansu da suka rika yi akwai kira'ar da ke cewa mimma khatayahu mimma khatayahum sai ya jama jam'i ne na khati'a kamar yadda shi ma nan khati'at shi ma jam'i ne na khati'a khati'a kwara daya khati'at jam'i sannan khataya ma jam'in sai amma idan aka ce al-akhta to ya zama kuskure kenan da yawa jam'i ne na al-khata amma nan mimma khati'atihim ko mimma khatayahum lallai saboda wannan zunubin da zunubansu da suka rika yi ne uguriku sai aka halakar da su aka nutsar da su a cikin ruwa fa udkhilu nara sai aka shigar da su wuta falam yajidu lahum basu saman makansu ba min dunillahi ko bayan Allah ansaran wasu mataimaka dama Allah ta'ala ce wa malil zalimin min ansar azzalumai ba su da mataimaka ko malaman tafsiri suna da maganganu guda biyu a game da ukuriku fa udkhilu nara kauli na farko malaman tafsiri suka ce ukuriku sai aka nutsar da su a cikin ruwan da aka kira shi a suba a udkhilu nara daga nan kuma sai aka shigar da su wuta sai suka ce wa qa'a dhalika fi dunya gabaki dai wannan ya faru a duniya da aka yi musu ruwan sama ruwa ta ƙasa shikenan kuma sai ruwan ya zama musu wuta sai aka kona su tun a duniya to daga cin kafin su tafi lahira sai aka kona su bayan an nutsar da su a cikin ruwa to wa udkhilu nara sai kuma aka shigar da su wuta tun a duniya wasu kuma malaman tafsiri suka ce a'a uguriku aka nutsar da su a duniya a cikin ruwa domin duniya ga baki dai a lokacin ta cike da ruwa hatta idza jaa amruna wa farat tanur qulna hamil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man amana وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء أمرنا har a lokacin da al'amarinmu ya zo na halakar da su wa farat sannan tanda ta riƙa ta farbata قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين sai Allah ta'ala ya annabi Nuhu alaihi salam wahayi cewa ya ɗauka komai daga cikin halittar Allah ya ɗau aure ya ɗau aure namiji da mace sannan wa ahlaka sannan ka ɗauki iyalanka illa man sabaka alaihi alqawlu sai dai wanda kaddaran mu ta halakarwa ta rigaye shi kaga wanda ke saboda haka sai suka ce fa udkhilu nara ughriqu fi dunya bi tufan aka halakar da su aka nutsar da su a cikin duniya da ruwan tsufa fa udkhilu nara sannan sai aka shigar da su wuta fil akhirah a lokacin da suka shiga lafiya lokacin da suka tafi lahira malaman tafsiri sun yi waɗannan maganganu guda biyu ko dai an haɗa musu azaba kala biyu a duniya al-igraq bil ma sannan al-ishraq bil na aka nutsar da su a cikin ruwa bayan an nutsar da su a cikin ruwa sannan kuma sai aka ƙona su da wuta har suke kawo wani baiti na wani mawaki yake cewa menene وليس على الله بمستنكر Allah ba abun musu bane a wajen Allah an yajma an nara ma'i Allah madaukakin sarki ya haɗa ruwa da wuta a wuri ɗaya. wasu kuma malaman suka ce Allah ta'ala ya nutsar da su a ruwa sannan da suka tafi lahira tun daga kabarinsu fa udkhilu nara sai aka ƙona su da wuta dama kuma makomarsu ita ce wuta to duk waɗannan maganganun malamai sun yi amma magana ta bi ta fi imma khati'atihim saboda zunubansu da suka rike yi na shirka da kafirci da ƙaryata annabin Allah Nuhu alaihi salam uguriku sai aka nutsar da su a cikin ruwa fa udkhilu nara sannan kuma sai aka shigar da su sai aka yi amfani da fa'ul litaqi litaqi wa tartib bayan an halakar da su da ruwa sannan lokacin da suka tafi lahira sai aka kona su sau da aka ce suka zama ba su da wanda zai taimake su alhali da suna ma annabi nuhu alaihi salam fiski nan Allah ta'ala ya yanke mana ne daga cikin musulmin qur'ani akwai ijazi qur'ani sai ya guntule maka magana saboda an faffaɗe irin waɗannan maganganun a baya nabi nuhu alaihi salam yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi aka ki amsa sadaka Allah ta'ala ya masa wahayi cewa ba za a sake imani da shi ba Allah ya bashi umarnin cewa ya roki Allah a halakar da su bayan ya roki Allah a halakar da su sai aka umarce shi da cewa anisna'il kulta bi a'yunina wa wahyi abu na farko da za ka yi shine anisna'il kulka je ka ka kera jirgin ruwa bi a'yunina muna kallo wa wahina kuma mu muka maka wahayi kai saka annabi nuhu alaihi salam ya tasassaka ya tasassaka falafali jirgin ruwa Allah ta'ala ya ce wa yasna'u al-fulka kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhimu min annabi nuhu alaihi salam yana sassaka jirgin ruwa yana gyara jirgin ruwansa duk lokacin da al'umma na mushrikai suka zo wucewa kusa da shi sai a ce a ah, sakhiru min da ce a ah, da'awa ta kikiya kuma an koma kafintanci ne an fasa da'awan ne da'awar ta kare kuma an koma kafintanci an koma kafintanci ne nabi ne ce in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu in kuna mana izgili ku ci gaba da mana izgi akwai ranar da za mu rama ta ta'lamu man yatihi azabun muqtihi wa yahillu alayhi azabun muqim ta ta'lamu da sanne za ku sani man yatihi azabun yuqtihi wane ne tsakanin mu da ku mu musulmai da ku kafirai yatihi azabun muqtihi wanda azaba za ta zakke masa kuma ta walakanta shi sannan wa yahillu alayhi azabun muqim sannan azaba madawwamiya ta sauka a gare shi da haka annabi nuhu alaihi salam yawan rana halakar da su ta zo rana halakar da su ta zo wahayin da Allah ya masa shi ne wani ya ce masa ya ɗauki dukkan kowane abu aure namiji da mace sannan ya ɗebi iyalinsu ya sa a ciki ɗan annabi nuhu alaihi salam bai shiga ciki ba ko yana cikin sabaq man sabaqa alaihi alqawl man sabaqa alaihi alqawl bil halak kai Allah mana guske ce fiha min kullin zawjayn ithnay ihmil fiha min kullin zaujaini ithnaini wa ahlaka ka ɗauki komai aure namiji da mace wa ahlaka sannan da iyalanka su sai Allah ka jumla itiradiyya tarbiyya sai ce illa man sabaqa alaihi alqawl sai dai a cikin iyalanka din nan banda waɗanda kaddaran mu ta riga ta gabata a gare su kaddara ta riga fata su suna cikin halakakku wa man qad aman sannan cikin waɗanda zaka dauka ka sa su a cikin kwale-kwale man qad amana waɗanda suka yi imani sannan wala tukhatibni fil ladina zalamu sannan annabi Allah madaukaki ce kada kai mun magana akan waɗanda suka yi kafirci innahum mughraqun za a halakar da su ne za a nutsar da su a ذاك النبي نوح ونادى نوح wa وكان في معزل ya bunayya yarkab ma'ana wala ta takun ma'al kafiri ibnu ya kira dan irkab ma'ana ka zo ka hau wannan kwale-kwalen tare da mu wala takun ma'al kafiri kar ka zama cikin waɗanda suka kafirta ila jabalin ya fi يعصمني من alma. dan annabi nuhu alaihi salam ce ai zan je in hau dutse ga ita ya'simuni min alma ka kaji kafirci wannan dutsen zai tsare ni daga ruwa annabi nuhu yace la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim yau ba wanda ya isa ba wanda ya isa ya tsirar da wani game da al'amarin Allah Allah kadai ne zai iya tsirar da mutum hala bainahuma al-maut shikenan kawai tun annabi nuhu alaihi salam yana hangen ɗansa وحال بينهما الموج سي كومفانتي كو فان روا سي شا مكانتي تسكانن النبي نوح عليه السلام ده دانسا فكان من المغرقين سي النبي نوح عليه السلام دان سي قسن شي من المغرقين شو ودان ده اكا نتقدس kaga sabaka alaihi alqawl bil ihtaj yana cikin wadanda Allah ya kaddara musu za daga dan annabi nuhu alaihi salam bai yi imani da shi ba shi yasa ka'ida ce ta tarbiyya malamai suka ce at-tarbiyatu bi yadi aba lakinna al-hidayatu bi yadi Allah tarbiyya a hannun iyaye take ki tarbiyya amma shiryatarwa wannan a hannun Allah take so da ka su masu tarbiyya suna yin aiki ne na hidayatu irshadin wa ta'limin suna karantarwa ne su nutar amma idan Allah ta'ala ya nufin tabbatar da kaddararsa sai ya nuna cewa aikin masu tarbiyya ba shi bane yake ba da shari'a inda Allah ya buga misali da Annabi Nuhu alaihi salam dan sa na cikin bai imani da shi ba sannan ga matar ta ita ma Allah madaukaki bai sa ta yi imani da shi ba daga nan sai Allah ta'ala ya sake kawo mana maganar annabi Nuhu alaihi salam wa qala Nuhu rabbi وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال النبي نوح عليه السلام يتشي ربي يا أبنجدي لا تذر على الأرض kada ka bar dayyaran kakka bar wani mai taka ƙasa wani mai shiga gida alal arzi a ban kakkaba shi halakar da su duka gabaki da duk wanda bai yi imani da Allah ba ya Allah duk wanda bai yi imani da kai ba bai shiga cikin kwale-kwalen nan ba ya Allah ka halakar da shi annabi nuhu alaihi salam yi wannan addu'a innaka in tazar illar ita ce naka in tazarhum ya Allah ta'ala ka sani a cikin iliminka idan ka basu da rai yudillu ibadak za su ci gaba da ɓatar da bayanka wala yalidu sannan ba za su haifi kowa ba illa fajiran sai dai za su haifi ‘ya'ya fajirai mutanen banza kafaran kuma su haifi ɗa wanda ya kasance mai yawan kafirci fajiran ƙwara ɗaya kafaran ma ƙwara ɗaya wato kowannen su ya lifi kullu wahidin minhum waladan fajiran kafara kowa daga cikin su zai haifi ɗa ne fajiri lalataccen ɗa kuma kafaran mai yawan kafirci sadaka ya Allah ka halakar da su gabaki ɗaya kai iski isalin ka ubbugo asalin su ya Allah shi ke nan ka gama da su su zama sai dai a fite su a tarihi kamar yadda ake ambata mana su yau duk waɗanda ba su ga cikin kwale-kwalen nan ba annabi nuhu alaihi salam ya mutu wannan addu'a shi yasa lokacin da aka zo yakin badar bayan an gama yakin badar an samu ganima mai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbansa domin shawara manya-manyan sahabbansa ya tambayi sayidina abubakar Allah radiyallahu ta'ala anhu me ra'ayinsa me yake gani Allah ya ba shi dama ya ce shawurun fil am idan al'amari ya taso abinda ba a yi wahayi ba to babu laifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da damar yayi istisharin sahabbansa ya nemi shawararsu to sai ya nemi shawarar sayidina abubakar sai sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an yace abin da yake gani shine kowannen su ya bada fidiya ta kansa ya bada abin da zai fanshi kansa shikenan sai a kyale su shi ko na umar da aka tambaye shi na umar sai ce wa kowa a bashi dan uwan shi kowa a bashi dan uwan shi fillawiyan shi yaushe ne waɗannan mutanen suka gama cin mutunci suka gama cin mutuncin addinin Allah Shi ne har suna da damar da za a wani ba su fansa dukkanin su kowa a bashi dan uwan shi kashi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu zuciyarsa irin ta Annabi Ibrahim shi ko an shi ko sayyidina Umar zuciyarsa irin ta Annabi Nuhu alaihi salam دا النبي موسى النبي نو غاشي تي رب لا تدم على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا shi Allah تعالى ya goyi سيدنا عمر Umar. Aka ce shi ne amma kuma da aka tashi aka yi aiki kuma da ra'ayin sai na abubakar waɗanda suke da abinda da za su ba da fansa suka ba da sannan kuma waɗanda ba su da shi sai aka ce to sun iya sun iya rubutu da karatu a ba su ƴaƴan musulmai su koya musu rubutu da karatu wannan addu'ar da annabi nuhu alaihi salam yake ita ce addu'a ta iski ihanin kafirai cewa Allah madaukakin sarki uku asalin asalinsu kada su sake haihuwa a halakar da su gabaki ɗaya su zama sai dai tarihi ya ba da labarin amma ba wai a zo a ce ga bakaya hun ba a ce ga sauransu su a rabbir firli wa دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزل الظالمين إلا Annabi Nuhu alaihi salam ya addu'a ta ta ƙarshe ya ce rabbir firli ya Allah gafarta mun wani walidayya sannan ya Allah ka gafarta ma iyayena guda biyu waliman dakhala baitiya ya Allah ka gafarta ma duk wanda ya shiga ɗaki na ya shiga gidana masallaci mu'minan yana mai imani walil mu'minina ya Allah madaukakin saki, ka gafarta ma mummunai maza wal mu'minati ya Allah ka gafarta ma mummunai mata wala tazidu zalimina su kuma azzalimai mushrikai kafirai kakka kara musu komai illa tabaran ba ce asara da halaka al-imam sauri al ta'ala yake cewa illa tabaran illa khataran ya Allah ka kara musu asara ka kara musu tabewa ka kara musu halaka malaman tafsiri suka ce wa hada ya dullu ala anna abuwaihi mu'minai wannan na nuna iyayen annabi nuhu alaihi salam suna da rai kuma kai su masu imani ne sun yi imani da shi shi ya sa ya musu wannan addu'a rabbil firmi wa liwalidayya sannan malamai suke istinbati a cikin wannan ayar hadisi dama ya goyi bayan haka idan mutum zai fara addu'a to ya fara ma kansa ya rabbil firmi kuma yin addu'a da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi rabbil firli wa liwalidayya wa yau mu'minina ya yaqumul hisab sannan wannan aya tana nuna mana duk matsayin mutum yana neman gafara Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ibadallahi tubu ya ku bayin Allah ku yawaita tuba fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu fil yawmi akthara min 70 marra a rana manzo Allah sallama yana neman gafara Allah fiye da saba'in. a wata riwayar ma أكثر من مئة مرة في يد ɗari zalla da sama yana yi to ka ake son mutum ya yawaita gafara neman gafara Allah madaukakin sarki wannan karshen kissar annabi nuhu alaihi salam kenan a amma a cikin suratu hudin Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin ma da ihlaki qaumi Allah ya ba mu labarin me ya faru bayan an halakar da mutanensa bayan an yi waƙila ya abu gula'i ki sama kame ki daina zubar da ruwa wa hizal ma'u ruwa ya tsaya alhali da ya cika duniya wastawat Alal aljudi ai wastawat as-safinatu ala aljudi shikenan sai wannan kwale-kwalen na annabi nuhu alaihi salam ya daidaita akan wani dutse da ake ce masa aljudi wa qila bu'dan lil aka ce Allah ya ƙara nisan da rahama daga mutanen da suka zama mushrikai ruwa ya dauke a duniya kaf waɗannan mutane da suka tsira Allah ta'ala ya sa suka fito suka ci gaba da rayuwa to bayan an gama wannan wa na naja nuhu rabba قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم النبي نوح عليه السلام ɗabi'a ta ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu mutum san ɗa manzo Allah ya ce alwaladu mahzanatun mabkhalatu majbanatu da yana sa ma mutum damuwa da yana sa ma mutum ruwa da yana sa mutum ya zama mai ragwanci wannan dabi'a ce ta dan adam sai annabi nuhu yace inna bni min ahli ya Allah ɗana yana cikin iyalaina inna wa'adaka alhaqu kuma lalle alkawarinka ya Allah gaskiya ne cewa ba za ka halakar da iyalaina ba an ta hakamul hakimi ya Allah kuma kai ne kafi iya hukunci ya Allah ɗana gashi an halakar da shi ya zama cikin halak nuhu innahu laysa min ahlik innahu waladun ghayru sa innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahili Allah ta'ala ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam tsawa laysa min ahli wannan dan naka baya cikin iyalanka innama ahluka allazina amanu bika iyalanka sune waɗanda suka yi imani da kai amma wannan dan naka da ya kafirce ka masa wa'azi yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ba ala famahu al-ma ma ulma kuma dama ka ba shi amsa ka ce la asima yawma min amri llahi illa man rahim saboda haka ba ba ba ba laysa min ahli cikin iyalanka innahu amalun ghayru salih ai inna amalahu amalun ghayru salih aikin da yayi ba aikin ba aiki nagari bane to da ka Allah ta'ala ce fala tasalni ma laysa laka ya nu kada ka sake tambaya ta ko ka roƙe ni abin da ban maka wahayi a kansa ba abin da ba ka da ilimi a kansa inni a ihu ka an ta kuna mil jahili ina maka wa'azi kar ka zama cikin masu yin aikin wauta annabi nuhu nan ya tuba ni asaluka ni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin Allah zai zaki annabi nuhu nan da nan ya nemi gafara Allah ya Allah ka gafarta min na tuba ba zan sake yin wannan ba in tambaye ka abinda baka mun wahayinsa ba ya Allah wannan ke nuna cewa da idan ya kasance mutumin banza to ba nuna cewa ake yi naka bane shi shi an kama shi kai ne zaka kasa zaune ka kasa tsaye kuma ka san yayi ta tattaba ba kirki yake da shi ba ka damu kanka ce sai ka je haka ba da cin hanci domin a ceto shi ko a fito da shi ka bar shi a mashi hukuncin da ya cancanta da shi shi ke da haka al'umma take ɗaukaka in ana irin wannan amma al'ummar da san kai ya mata yawa da san zuciya na da take karewa ba ta yadda na ta yi laifi ba wannan al'ummar sunanta al'umma ta ƙiɗa habita ba inda za ta tafi al'umma ce da za ta rushe saboda haka wannan sura mai albarka kamar yadda muka faɗi ta kunshi da russa masu yawa babban darasinta shine ad-da'watu ila Allah tariqul anbiya da'awa zuwa ga hanyar Allah hanyar annabawa ce ومن salaka تلك الطريقة لا بد lahu an yasbira, duk wanda kuma yi wannan hanyar dole ya haƙuri malamai suna cewa babban babban guziri da mai da'awa zai yi bayan guzirin ilimi duk da suna cewa dama mai da'awa yana da siffofi kala biyu akwai asifatu taqafiyya akwai asifatu akhlaqiyya akwai siffofin da ake son mai da'awa ya siffanci da su siffofi ne na ilimi ana buƙatar mai da'awa ya zama ya siffanci da wasu siffofi na ilimi babban malami a shaidu sufil kahadawi hafizahullah yana da littafi da ya rubuta ya samu suna taqafatu da'iya ya kawo wasu ilmoma guda shida ya ce wajibi ne dukkan mai da'awa ya zama yana da guziri a cikin waɗannan ilmoman guda shida ilimi na farko a taqafatu addiniya dole san addini shine al'ilmu bima yad'u ilayhi al-basiratu bima yad'u ilayhi abinda zaka yi kira gare shi na addinin ka san shi shin ya zama yana da al diniyya al-islamiyya ya zama yana da wayewa ta addini ya zama yana da al ya iya karatun al ya san tafsirin al ya san asbabun nuzul ya san an-nasikh wal mansukh abinda aka goge da abinda aka tabbatar na al يا سن المطلق ده المقيد ده القرآني يا سن العام ده الخاص ده القرآني دي يا سن سنن يسن علم حديث رواية ودراية سنن يسن علم فكر أصولا وفروعا وقواعدا وفروخا يسن علم فكر ميد أوا أنا بقاتل في سنن سنن النبي الثقافة الأدبية العربيه dole mai da'awa a wannan zamani ya san larabci domin ƙur'anin da za ka yi mu'amalar shi ba larabe hadisin da za ka yi mu'amalar da larabe inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun ani ba larabe bai kamata a ce mai da'awa bai san larabci ba sannan na uku as-siqafatu tarihiyya mai da'awa yana buƙatar sanin tarihi shi yasa kaga alqur'ani yana ba mu tarihi ana buƙatar mutumin da zai karantar da zai yi da'awa zuwa ga addinin Allah ya san tarihi me ya faru domin da sanin abin da ya faru ake sanin kuma inda za a tafi shi yasa suke cewa man lam ya'rif as-sira to lam ya'rif al-masira duk wanda bai san inda aka taso mutum ba zai san inda za a tafi ba اقرأ التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدعون الخبر فكرم تاريخ أتكين تاريخ أقوي أبا بلوغة wasu mutane sun bata don ba su san tarihi ba in baka san tarihi ba sai ka bata man lam ya'rif madiyahu la ya'rif hadirahu bal ha mustaqbalihi mutumin da bai san inda aka taso ba baya abin da ya gabata ba zai san yanzu dinsa balle kuma ya san gabansa dole mutum ya san tarihi wa qara'u man qablakum rubbama 'allama hayyan man ghabar karanta tarihin waɗanda suka gabace ku so tari matacce na karantar da mai rai yanzu wannan kissar da Allah ta'ala ya bamu ta annabi Nuhu alaihi salam ma kana hadisan yusra ba kawai labari bane aka kirkira lakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi ana babu tarihi ne domin mu gaskata abin da ke gaban mu na alqur'ani sannan kuma ya zama mana shari'a me suka yi mu kauce mara kyau me suka yi mai kyau mu ma mu kama mu tsira kamar yadda suka tsira in an ba mu labarin waɗanda suka tsira Allah ta'ala ya ba da labarin nau'ukan mutane da yawa to me da'awa ana buƙatar ya zama yana da wannan taƙasa tarihiyya sannan me da'awa ana buƙatar ya zama yana da at-taqafatu الثقافة الثقافة الاجتماعية zama ya san zamantakewar mutane ya san ɗabi'un mutane kan mutane ya san akwai mutanen da idan ka je za ka musu da'awa wasu yanayin su ma bai baka dama ka iya magana da su ba sannan da yadda Allah ta'ala ya nau'anta mutane yadda za ka je wajen maguzawa waɗanda ƙila su ba su da addini addinin su karin magana ne nassun su babba shi ne karin magana suna da bambanci da kiristoci masana bible in ka tafi za ka yi mu'amala kai za ka yi musu da'awa akwai waɗanda shekarunka bai kai ka iya fuskantar su sai ka samo wasu manya ka haɗa da su domin a tafi wasu yan uwa sun taba zuwa wajen wani babban sarki na maguzawa suka je za su mishi da'awa ya ce a kawo musu fara aka kawo musu fara a sha bayan sun gama shan fara ya ce yan yara ne ke tafi da su kaga tun daga na da damuwa ka je za ka mutum da'awa tun daga na ya ce maka ɗan yaro domin ce ma mutum ɗan yaro walakanci kalli mutum a ce masa ɗan yaro walakanci ce ‘yan yara daga ina kuke suka fara ne magana shi kenan suka fara wai suka fara masa arzin musulunci suna kama masa musulunci sai dariya sai ce ‘yan yara ai babban ce. babban menene babban ce makokin ƙarfi Sai ina kakanninku ta irin irin ya kamata su zo su same ni ba irin ƙanana ƙanana ce ku tafi ku je ku kira kakannin ku su zo su ne abokanan magana ne ranakun daga nan sai irin wannan duk sanin wannan yana da tasiri ga mutum ko ya dai ci gaba da bayanin sauran takafa sannan bayan haka ana son mutum ne da awa ya zama ya siffanci da asifat al-akhlaqiyya siffofi na ɗabi'a gaba gaba a sabo a kuri shi za ka ga Allah ta'ala ya lissafa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا بالصبر أقول شيني sannan Allah ta'ala bayan ya lissafa annaban waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina sai sai me lamma sabar sai an yi hakuri to mai da'awa yana buƙatar ya tsufantu da hakuri wannan surar tana karantar da mu haka sannan Allah ta'ala a cikin wannan surar ya nuna mana yadda annabawansa suke nau'anta uslubi wajen da'awa ana buƙatar mai da'awa ya zama yana da uslubi ba a son kullum a ɗau tsari dai kullum shi kadai ake bi a'a ana buƙatar tanwiwi tanwi'ul atali yau ai amfani da wannan salon gobe ai amfani da wannan salon ai amfani da wancan salon gobe ai amfani da wannan salon a rika caccanzawa shi yasa wasu malamai suke ganin cewa wasa'ilud da'wa mutaghayyira hanyoyin bi na da'awa suna caccanza suna caccanza suna tattanzawa ba za a ce abu hanya ɗaya ita kaɗai ita ce ka'ida ba a'a hanyar da'awa wasu su je ƙauyuka wasu su rika muƙabala ma da kiristoci su rika muƙabala da waɗanda suke ba a kan daidai suke ba duk nau'i ne na da'awa uslubi ne na da'awa wasu su rika yin huduba a mimbari wasu su rika wa'azin ƙasa wasu su rika wa'azin mako wasu su rika karantarwa a masallatai wasu su rika karantarwa a gidaje a zauruka suna gina waɗanda su ma za su zama kuma masu da'awa wannan ana bukata ba a tsaya abu ɗaya kawai a bashi muhimmanci ana bukatar tanwi'ul azhari nau'an ta usuli mun fahimci haka sannan hatta munasaba ta lokaci tana da tasiri a da'awa kira su da daddare a kira su da rana a kalli lokaci akwai wanda in zaka masa da'awa sai ka ji shi akwai kuma wanda kiran shi zaka yi duk annabi nuhu alaihi salam ya yi amfani da wannan sannan akwai ad-da'watul ka ware mutum shi kadai ka masa wa'azi sannan akwai ad-da'watul jama'iyya ka hada jama'a gabaki ɗaya da yawa kai duk ana buƙatar wannan mihul azabi saka da'awa aiki ne babba ba aiki bane karami sannan ba aiki bane na kasalallun mutane domin aikin annabawa ne sannan da'awa ba lokaci dai ake yin ta kawai shi kenan a ce an gama ba a'a aiki ne na annabawa tutur za a yi ta yi har lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai sa mutum ya tsinci kansa a cikin kabar aikinsa ke hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen ana buƙatar wani sannan masu da'awa shirya su ake domin su waratatul anbiya ne magadan annabawa ne annabawan Allah idan Allah zai aiko su sai Allah ya tsarkake su sai sun zama ma'asumai to masu da'awa su kuma ana san daidai gwagwado su kuma su zama adilai duk da cewa ba yana nuna idan an ce wani mai wa'azi ba ne kuma ba zai yi kuskure ba ko ba zai iya yin zunubi ba zai iya yi mai hikima yake cewa walau lam ya isin nasi man huwa muznibun faman ya izul afina ba'da muhammadi walau lam ya isin nasi man huwa muznibun idan ka ce wanda bai da zunubi shi kadai zai yi wa'azi to faman ya izul afina ba'da muhammadin to wane ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zaka ce yi wa'azi in ka cire manzon Allah sama shi kadai ne manzon ladhi ma ta'aqat wa man lahu husna faqat wane ne bai da kuskure wane ne bai zunubi manzon sama shi kadai ne shi kadai ne bai zunubi amma duk wanda ba shi ba to ma'aridul lidhanbi wal ma'siyah zai iya yin sabo zai iya zunubi iyaka abinda ake aunawa shine an ta kuna hasanatu da'iya aksar min sayyi'ati ya kasance kyawawan ayyukan mutum sirrin jayi munanansa kyawawan ayyukansa su zama sirrin jayi munanan ayyukansa kuma in son samu ne munanan ayyukan nan su zama sun koyi daga idan mutane mutane ba su san su ba suna masa hukunci zahirin abin da ya bayyana a gare su mutum ne mai ɗa'a abin da ke cin zuciyarsa kuma ba su sani kaga wannan ke wannan sura ta karantar da mu haka tana ta jawo hankalin mu ta karantar da mu to babbar sura ce mai dauke da darussa masu yawa duk da karancin ayoyin da ayoyin da 28 amma kuma ta kunshi waɗannan darussan ta dauki uslubai na alqur'ani da manufofin alqur'ani masu yawa ta karantar da mu aqida ta karantar da mu uslubu da'awa sannan ta ba mu kissa waɗannan kuma duk suna cin uslubin ƙur'ani. Ƙur'ani yana karantar da mu aƙida, yana karantar da mu yadda ake da'awa sannan ƙur'ani yana karantar da mu tarihin waɗanda suka gabace mu domin mu ɗauko darussa a ciki mu aiki da su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarkar da ke cikin wannan surar tabbata a gare mu kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan fassarar ta da muka yi da karantawar da aka yi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kuskure ko tuntuɓar harshe ko faɗin abin da yake ba daidai ba a cikin fassara sannan kuma Allah ya ba mu ikon aiwatar da abin da muka ji a aikace kuma lokacin da za mu aiwatar Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi wato yi dan shi sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mu darasi na gaba sai mu shiga sabuwar sura suratul jinni ita ma kuma mu ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai umarce mu ko kuma ya hana mu a cikinta don Allah malam idan mutum zai yi wa iyayensa addu'a sai ya ce rabbi rufin li wa liwalidayya to ya isa E, idan mutum ya ce haka ya yi? ya musu addu'a Qur'ani ya faɗa mana yi ma iyaye addu'a wajibi wajibi ne ka riga ma iyayenka addu'a بوالديه إحسانا حملته أمه كوعا ووضعته كوحا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي sannan kuma Allah ta'ala yake cewa yana ba mu labarin yake cewa qul rabbir hamhuma kama rabbayani saghira ka rika ma iyayenka addu'a kana cewa rabbin hamhuma ya Allah ka ji kan iyayena guda biyu kama rabbayani sagiran kaman yadda suka rene ni ina dan karami yanzu ga ni ne wayo na girma to ka ya Allah ka kai musu rahama mafi karancin abin da zaka ma iyayenka ke واخفض لهما جناح الذل من الرحمة sannan kuma karkar yin kasa-kasa wajen mu'amala da su kana jin su. shi ne Allah ya ce wa kwan rabbi hamma kama rabba ya nisa biya karka musu wannan addu'a sannan ga manya-manyan annabawan Allah suna ma iyayensu addu'a annabi Ibrahim alayhi salam iya addu'a har lokacin da aka hana shi ma baban shi addu'a baban shi ba musulmi bane baban shi bai musulunta ba wasu kalmomi ne waɗannan ni ban san me yake nufi sannan dai wasu kalmomi wasu rubuce-rubuce ne wannan gane su ba wasu larabci kaha kaha kan ko menene ko maha maha ko kuma me ake nufi da su ban sani na ko kai ka rubuta shaykhul islam kai al-imam al-albani ya ji an tambaye shi game da yin sallah da hula yace laysa min amali salafi baya cikin aikin magabata yin sallah ba hula albani ya faɗi wannan magana ka duba duk littafansa na fatawarsa an kawo baya cikin aikin magabata an yusalli ar-rajulu hajirar ra'aji laysa min amali baya cikin aikin magabata na kwarai an yusalli ar-rajulu hajirar ra'aji mutum ya rika sallah ba hula almajirinsa a shek mashhur ina ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran albani kuma wanda albani kafin ya rasu ya mutu shaida yana da littafi alƙawlul mubin fi akhta'il musalli yana ɗaya daga cikin littafai masu kyau da aka rubuta wanda suke bayani akan kurakuran masu sallah to a cikin wannan littafin yi maganganu masu yawa a game da yin sallah ba alwala kai ba hula ba alwala ba ba hula yin sallah ba hula to daga baya cikin aikin magabata mutum ya riƙe yin sallah ba hula ko liman ne shi ko ba liman ba ne sannan addinin mu na musulunci addini ne na kamala ba addini ba da mutum zai zo kullun ya ta tawaye kansa ana son kamala ana son cika amma inda ka tafi mutanen da su ba hular bace ba cikin al'ada su ke nan da liman da kowa ma sai ya zo kan shi ba hula sarkin garin ma bai da hula za shi kenan magana ta ƙare idan kuma ba ku ba shi ke amma dai mu a al'adunmu da mu da larabawa to ba a ganin mutum mai mutunci kansa yana barinsa haka nan ya ta yawo kan shi ba ku sai malamin da na sani ko a falon shi yake da rawani a kan shi wani ya ce ya san shi fiye da shekara goma sha biyar bai taɓa ganin kan shi ko yana da sai ko bai da shi wallahu alam bai sani to kaga ba daidai bane kenan saboda kada mutane su rika ɗaukan irin waɗannan abubuwan wasu abubuwa ne kawai ba komai ba a rika ƙoƙarin gyarawa lokaci bayan lokaci a rika ƙoƙarin gyara kada mutum ya rika ci baya mun gane sannan al'adar wasu ce waɗanda ba mu ba aka zo aka ɗauko sai mutum ya sa doguwar riga sai ya ki sa Ta tsara idan irin shigar su kai ka sa kwat ba a ce ka sa kula ba su masu sa kwat wasu sun sun sa kwace su ka koyi mu lai karama sai su zuwa domin su bambanta da waɗancan ka gani ko ko in sun sa in sun sa shek sai kuma su da ko hula irin ya karama din nan sai su zuwa domin su nuna suna da bambanci da waɗanda turawa ke mun fahimta ne da kamar mu rika kokarin ɗabbaka irin waɗannan abubuwa kada mu rika ci baya sun ka gan shi babba kuma ya sa doguwar riga bai sa kula ba ba daidai ba ne hatta lauyoyi a ka'idar lauyoyi suna da abin da suke ce mushi corporate dress ka zama corporate idan ka sa doguwar riga to sai ka sa hula saboda ba za a baka ka shiga aji ba ma a ƙa'ida idan ka sa doguwar riga ba ka sa hula ba alƙali ma ba zai baka ka shiga kotunsa ba idan ka zo da dogon riga ba kula sai dai ka koma ka je ka sawo shed shi nan sannan kuma ba za a yi dama ka bar kotun nan a buɗe ba sai ka sa gotirin ka na nan ko kuma ka ɗauko tayi ka sa necktie wato duk abin da za ka yi ka cika ka cika ka'idarsa amma mu kuma sai ga mu da wata ɗabi'a mu ba na mun ban namu kuma mun je mun kama na wasu ko mun ki mu cika na wasu mun fahimta ne to da yin sallah ba hula laysa min amali salaf amma qala shaykh al-albani rahimahullah mun gane baya cin aikin magabata eh, kana ta zo ta kanka <laughs> na'am alaikum salam wanka shi ne wanka ɗaya ne har na gawa ya ana yin alwala a ciki inda gawan nan za ta yi sallah za ta iya yin sallah da wankan da aka mata ka gani to balle kuma juma'a ka gani a ya ba ka dai alwala a ciki ba shi ke nan wa ya ce ma ba farilla ba ne shi wankan juma'a akwai saɓani a kai wasu malamai suna ganin wajibi shekul samun taimiyya yana ganin wankan juma'a wajibi kuma sun kafa hujja da hadisi manzo Allah ta ya ce, al yau yawm Juma'a jumati wajibun ala kulli muhtalim yin wanka ranar juma'a wajibi ne ga duk mutumin da ya balaga amma an samu wani hadisi da ya saukaka eh manzo ya ce, yace man ightasala yawm al-jum'ati fa biha wa ni'mat wanda ya yi wanka ranar juma'a to yayi wa man tawadda'a to shi ma haka wanda kuma ya alwala shi ke suka kage da wannan malamai suka ce in mutum ya samu alwalayi bai samu damar yin wanka ba to yanki amma idan mutum ya wanka kuma zai yi sallah da wannan wankan ne ba tare da ya canza wata alwala ba sai dai idan ya shafi al'aurar ta ce wankan nasa ya alwalar ta ta warware ta wanka na alaikum salam hmm? to akwai akwai mana hashi ya sha ruwa ya ci abinci a ka duba shimalil muhammadiyya al-imam ya kawo daga ba laifi bane idan mutum ya ci abinci a tsaye inda dalili inda dalili amma in babu dalili to cikin ladubban cin abinci ka zauna ka zauna haka in za ka sha ruwa ka zauna amma an samu manzala ta sama ya sha ruwa a tsaye akwai hadisi zallata sama aka ce shariba min ma'i zamzama qa'iman zallata sama ya sha ruwan zamzama a tsaye wasu malamai suka ce saboda akwai zihali akwai kusu, akwai abin nan taruwan mutane an taru da yawa ba zai iya zama ba shi sa su ya sha so da duk waɗannan abubuwan in son samu ne mutum ya aiwatar da su a zaune amma wanda kuma dalili yasa shi a tsaye ba za ka ce ya saba ma Allah ba ko kuma ya aikata wani abu na Ya iyaka dai a ga mutum yana cin abinci a tsaye haka nan babu dalili to yana cikin hawari mawdu'a yana cin abin da ke zama da mutum mutunci balle kuma a ce ba ma a tsaye ba a gidanka a waje daya a kawai shi kenan sai a ga mutum ya zo ko yana bin titi da raken shi kila maliman ne ko kuma malami ne mai karantarwa ko zai a gan shi ya bi titi salamu alaikum kaga na yabu la la yuqbalu min mutane ba za ta dauka da gare shi ba duk abin da zai faɗa musu ba za ta ɗauka da mutunci abubuwan da ake ce musu khawarimul muru'a mutum ya nisance su abubuwan da suke zubar da mutunci kada mutum ya yi su a ɗabi'ar mutane suna ƙyamar yin waɗannan abubuwa to kada mutane su ganka kana cikin wannan abu kai iyakar bakin ƙoƙarinka wajen tsara kanka daga gare su kada ka yi su ne waɗannan abubuwan da suke zubar da mutunci akwai wajibai waɗanda wajibi ne a basu akwai kuma waɗanda ba wajibai ba ne amma in son samu ne ka bari ka bari kada a ganka kana yi aka ganka kana yi shikenan wani daga nan ya maka hukunci duk abin da za ka faɗi ba zai ɗauka sannan su kuma mutane suna da wata ɗabi'a duk mutumin da aka ce addini yake yi ko malami ne to sukan haramta mushi wasu abubuwan da Allah ma bai haramta mushi kuma a ka'ida wannan abu ma bai kamata ya zubar da mutunci ba amma sun su dauka cewa zubar da mutunci wani malami da za a ganshi ya sa trasu ya bi hanya yana motsa cikin shi kuma dai wani daga nan shi kenan malam wani ya ce kaza kai da Allah ki wannan ba malami bane me yayi tumin da ke sa trasu ta kuma ba daidai ba ne wani Allah bai haramta ba motsa jiki ya rufe jikin shi ga baki dai ba wani abu na zubar da mutunci amma mutane sun haramta ma mutane yin waɗannan abubuwa haka ga mutum shi na sai a yanke masa hukunci a ce guda a shi ke akwai ire-iren waɗannan abubuwan da su ko mutane ya kamata su daina hukunta malamai ko masu addini a kansu ba daidai ba ne kuskure ne bugun kwakwalwa ne ba daidai ba ne wani su ko malamai akwai abubuwan da ya kamata su bai wanda suna cin kawarin muru'a masu zubar da mutunci aka gansu suna yi tabbas yana zubar da mutunci mun gane ai alaikum salam ban ji ba fa sai su rike cin me eh sai mutum ya tashi in za ka iya musu wa'azi su bari bari idan ko ba za ka iya ba shi ke akwai kauli da malamai suke cewa as-sami' shariful mughtabi as shariful mughtabi wanda ya zo ya zauna ana gulma ya rika taurara dai daidai yake da mai gulma ƙaule ne idan mutane suna gulma ka tashi ka bar wajen in kuma za ka iya musu nasiha ka musu nasiha cewa ba a kyau in ba zai jawo maka wata fitina ba in kuma kaga zai jawo maka fitina to shi kenan khalli anhum ka tashi ta tafi da su khalli sabilahu ka gane su ka tafi Sallallahu alaihi صلى الله ala وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم wa الله